أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala daɗin godiya da ya ƙaddara rayuwarmu ta kawo wannan safiya ta Asabar gashi har mun hadu don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na sharhu masailil jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahlal jahiliya wanda asali Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab shi ya wallafa ainihin martanin wannan littafi sheikh ibn al-fawban ya bi baya da sharhi domin ya fito da ainihin manufofin dalla-dalla gwargwadon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa masa shi ma. Waɗannan shehunan malamai muna yi musu addu'a Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi, Allah ya lullube su da rahamarsa da sauran dukkan shekunan addinin musulunci. Allah ya sa wannan aiki ya zama sanadin tsiransu su tsiran mu da muke raye da kuma lahirarmu gaba mu da mu da su. To, yau muna ishirin ko? Da shidda ga watan goma sha ɗaya. wanda shekarun hijira 1438 muna ƙarshen wannan shekara ita ma kenan. To, matsalar da za mu tashi a kanta ita ce matsala ta a 68. Matsala ta 68 abinda take karantaswa shine madhuhum anfusahum bima laysa fihim mutan jahiliya waɗanda ba da shari'a ta Allah ko saƙo daga wani manzo daga Allah suke aiki da shi ba suna aiki da al'adarsu da tunaninsu to su ne za ka ji suna yaba wa kansu dimalai safihin da abin da baya tattare da su ba mu gushe ba da nisa inda ɗaya daga cikin shugabanninsu yake cewa wai su gyara suke nufi ba ɓarna ba har suke kai kukansu ga shugaban nasu su mabiyan shugaban cewa atazaru Musa wa qaumahu yufsidu fil ardi yanzu kyale Musa za ka yi da mutanensa su yi taɓarna a bayan ƙasa? kaga anan me suke yi suna yaba wa kansu su masu gyara ne su masu aiki ne don jama'a ta yi kyau don ƙasa ta gyaru don a tabbatar da gaskiya da adalci a bayan ƙasa alhali kuma ba haka bane ne To, a nan matsalan nan ita ma sai ta daɗa fito da abun ta ce, Madahuhum, yaba wasu da suke yi wa an fusahun kawunansu, bima laisa fihim, da abin da babu shi cikinsu sam-sam sai su ce su ne suke yinsa, sai su ce su suke da shi, to ita ce wannan matsala ta 68. da'awahumul amala bima indahum min alhaqi da'awar da suke cewa su suna aiki da abun da ke tare da su na gaskiya ariya wasu su su suna aiki da gaskiya ne ka kaulihi tu'minu biko nu'minu bima unzila alaina suka ce kai mu fa ba ruwanmu da abun da ka zo mana da shi suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yahudu kenan mu za mu yi imani ne da abun da aka saukar mana ma'atarkihim tarkihim iyahu duk da cewa fa sun rabu da wannan abun ba sa tare da attaura ba sa aiki da ita duk da dai tana nan ya kamata a ce ta gyara ɗabi'unsu daga zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a ce sun yi imani da shi, don ita ce ta umurce su da su yi imani da annabin idan ya zo. Amma kuma gashi ba su yi imani da shi ba da ya zo, amma kuma ga abin da suke cawoyi nu'uminu bima unzila alaina mu muna imani da abin da aka saukar mana ne ku rabu da mu mu muna nan a soyayyar mu ta annabi Muhammadu gashi kuma sun bar hadisan manzon Allah sun rabu da sunnarsa sun kangarewa ayoyi masu yawa daga cikin ayoyin da suke umurni da abishi a rike sunnarsa amma in ka taba su sai su ce maka su ne ma masoyan shi ba su yi daidai da yahudu ba sun ce su ne mabiya wai su mabiya a taura ne su a kyale su su da suke da attaura za a kawo musu wani abu su da suke da attaura to attaura suna aiki da ita ne inda aiki da attauran nar yahudu yake da shi zai riga kowa imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Duk mai iddi'a'in son annabi Muhammadu mu kuma a yanzu sallallahu Alaihi wasallam, idan da soyayyar ta gaske ce shi zai riga kowa kira zuwa ga sunna. da ba wanda zai ki bid'a kamar mai son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda soyayyar ta gaske ce to amma soyayyar irin ta 'yan jahiliya ce ana faɗa ne, amma ba a tare da abin da ake faɗi. Nu'uminu bima unzila alaina, ma'atar tarkihim iyahu, tare da sun rabu da abu, ba sa tare da shi. Asharhu Min masaili ahalil jahiliya, yana daga cikin matsaloli na mutan jahiliya. da'awal yahudul amala bima indahum min alhaqi da'awar da yahudawa suke yi suna farfaganda cewa suna aiki da abin da suke tare da shi na gaskiya ko shakka babu taura cike take da gaskiya ga ta kuma tare da su suna kuma cewa suna aiki da ita kamar yanda duk wani mutumin da so yake ya yada bidiya yake rabewa da Qur'ani yake rabewa da son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya rabe da ainihin me shine mai son waliyan Allah a Qur'ani ba gaskiya bace gaskiya soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu ne wanda haka ake so ya kamata kowane ɗan adam ya yi ba? Son waliyai fa, to amma hakan ɗin ne? Ba hakan ba da'awa ce kawai. Da'awar Yahudu ya yi daidai da da'awar Yahudawa. da suke yi da al'amala bima inda hummin alhaƙi, cewa su suke aiki da abun da yake gare su na gaskiya, su suna aiki da abun da Allah ya ce, muna nan a asalin addininmu na farko. Su in suka ce maka suna nan akan addini na farko ba ruwansu da wani sabon addini suna nufin wanda suka tar da iyaye da kakanni suna yi kawai, wanda suka tar da shugabanninsu a kai suke nufi. to haka na yanzu. Duk mai son annabi sallallahu Alaihi wasallam za ka samu shine ke son ya raya sunnarsa. Duk mai son Alƙur'ani za ka tarar yana yarda da duk abin da yace ya ce da kuma abin ya ba shi umarni na yi wa annabi sallallahu Alaihi wasallama ɗa'a. shi ƙur'ani ba wai yana umurtarka ka faɗa kawai da baki ba, ka aikata, sannan ka raya abun. Idan mutum kawai yace na musulunta, sai shuru ya ƙyale musuluncin zai yi, ba abun da nake so kamar musulunci, don haka ni musulmi ne, na musulunta. Zai musuluntu? Ba zai musuluntu ba. bayan da za ka zama mumini mai imani sai ran da imani ya zauna a zuciyarka aka ga kana aiki irin na musulmai sannan kuma kana bin umarni na littafin da yake ɗauke da tsarin rayuwar musuluncin gaba ɗaya sannan kuma kana bin malamin da yake karantar da musuluncin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasu ƙauyawa da suka zo suka ce sun musulunta suka zo suka ce amanna Allah ya ce walakin ƙulu aslamna ku ce dai kun musulunta dai kun dai mi ƙauya amma sai in an ga kuna aiki dai abinda dokokin musuluncin sun raka sosai ba al'ada a cikin zuciyarku don duk mutumin da ya ce ya musulunta amma yana da al'adu da ya rike yana camfe-camfe da tsafe-tsafe sannan yana yin abubuwa daban-daban waɗanda suka shafi bidiyoyi yana shirka za a kira shi cikin muminai? A'a ya dai ce ya ce dai ya faɗi kalmar shahada ya musulunta wannan kan ba za a ƙaryata shi ba tun daga shi ya faɗa to amma zai zama shi ɗin ba zai zama ba sai ran da ya baro al'adu ya baro camfe-camfe, ya bar tsafi, ya bar shirka, ya bar bidi'a, aka same shi yana rungume da tauhidi tsantsa, ya kuma rungumi ɗa'a ga annabin da aka aiko masa, to a lokacin sai ya zama mai imani. Yahudu sun yi iddi'a'i ne kawai amma ba sa tare da abun don kama ƙala ta'ala. wa iza qila lahum aminu bima anzala Allahu qalu idan aka ce ku yi imani da wannan littafi da Allah ya saukar sai su ce nu'minu bima unzila alaina kai mu imanin mu za mu shi ne ga abin da aka saukar mana wannan littafin ba namu bane ba mu aka saukarwa shi ba su wai ai attaura ta ishe su ina ma da attaura ta ishe su da gaske ai da sun yarda da alkur'ani amma tun da kaga attaurar ga ta hannunsu amma sun bijirewa alkur'ani to ƙarya suke yi attaurar ce ba su yarda da ita ba don attaurar ta nuna musu sifofin manzon Allah ta karantar da su in ya zo ku bi shi amma da ya zo suka kangare masa suka bijire sannan kuma yanzu suna faɗa wai nu'minu bima da alaina Allah ya kare da son zuciya Ƙila ma'anahu bima da ala rusulina aka ce ma'anar wannan su sun yi imani da abin da aka saukar wa manzanninsu don an yi manzanni da yawa cikin Yahudawa, da yawa banu Isra'ila. Yahudu sukan ce su linjila za su rike, Nasara su ce su abin nan, Yahudu su ce attaura za su rike, Nasara su ce linjila. To, ita wannan attaura ta samu annabawa da dama da suka zo suka yi hukunci da attaura. bayan annabi Musa duk annabin da ya zo da attaura ya yi aiki, hatta annabi Isa da ya zo bai aji attaura ba ya hada da ita duk da rinjilar. To sai suke cewa su wannan littafin shi shine littafinsu, wanda aka saukar wa annabawansu. Gashi kuma sun ƙi su bi umarnin da yake ciki. Ah, ma annal ladhi a bihi muhammad ko haka ne kuwa ma unzila ala rusuli bani isra'ila sun yi imani da abin da aka saukar wa manzanni na bani isra'ila ma annal ladhi a bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam la khalifu ma ja jaat bihi rusuluhu mun tsallaye ba to bima unzila ala rasulina min al-anbiya'i imanin mu na nan mu kam ga abinda aka saukar daga cikin manzannin mu annabawa na Bani isra'ila li anna hadhihi al-aya fil yahud domin wannan aya ta sauka ne game da yahudawa qalu nu'minu bima unzila alaina haka suka fada ai ma unzila ala rusuli bani isra'ila ma annal ladhi jaa bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma ja'at bihi rusuluhum sun ce sun yi imani da abinda manzannin bani isra'ila suka zo da shi tare da cewa ai shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo da alqur'ani alqur'anin din la yukhalifu babu inda za ka samu yana saba ma ja'ad bihi rusuluhu yana sabawa wa abinda manzanninsu suka zo da shi babu Qur'ani yana tabbatar da abinda duk wani manzo ya zo da shi a imani da shi a imani da shi a zo kuma ayi aiki da alkur'ani <clears throat> shi yasa ma yace ce lanu farriku bai ahadin min ko min rusuli kenan ba ma rarrabe tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah kowa mu musulmai muna imani da shi <clears throat> babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da za a saka al'ummarsa a aljanna don imani da shi da abin da ya zo da shi ba a kira mu ba. In dai annabi Dawuda alaihi salatu wassalam mutane sun bi shi saboda mai. za su shiga aljanna don sun yi imani da shi sun yi imani da zaburar da ya zo da ita to mu ma za a ce to kuya kuka tsaya ana kiran masu imani da zabura muna ciki don Allah ya ce mu yi imani da littafin mun yi mu yi imani da annabi dawo da kuma mun yi haka kuma idan aka kira annabi Musa alaihi salatu wassalam aka ce ina masoyanka wanda suka yi imani da kai masoya littafinka da suka yi imani da kai in mabiyansa na zamaninsa sun tazo mu ma za mu amsa don mun yi imani da shi mun yi imani da attaura haka annabi isa mun yi imani da shi mun yi imani da linjila dungurungun kuma alkur'ani da shi ne ya karantar da mu yin hakan to amma su idan aka kira mabiya alqur'ani masu imani da shi mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayanda suka yi imani da shi ba za su amsa ba don sun ƙaryata ƙaryatawar da suka yi wannan littafi kuma sai ya nuna wa'ancan ɗin ma sun ƙaryata su don wa'ancan ɗin su suka ce su imani da wannan kun ba su imani da wannan ɗin ba kaga sai suka tabi to duk mutumin da zai maka iddi'a'in addini kuma baya bin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam duk wanda ya bi ya zama aikin banza. Yahudu littafi ne a samawi suka ce su su sun radda da littafin taura, ba ruwansu da kowane littafi sai shi aka ce sun zama yan wuta. To kaifa, a yanzu. Eh? in ka ɗauko wani littafi da yake cike da ƙage da ƙarairayi da shishigi kace shi ne littafi fiye da sahihu muslim fiye da sahihu bukhari ya fi riyadu salihina sai kai kawai saboda gata sai a ƙyale ka mai imani da duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar sai ka zo yawanci wanda bai yi daidai da son ranka ba sai ka yi fatali da shi sai ka tabbatar da wani abu a gurbin su fa da kake ganin su sun kasa gurbata qur'ani ne ya gagare su Allah ya tsare sun kasa soke sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gagare su Allah ya tsare shi yasa kawai amma sun rasa yanda za su yi sun yi wallafe wallafe sun yi sun yi sun yi abun kullum zamani na tafiya littattafan nasu suna bacewa ba wanda ma ya san da su don abun ne a munafurci ake yi amma littattafan addinin musulunci ingantattu in an ɓoye su ma wani sai ya zakulo su sai a fito da su sai a faɗa a lasifika ko wasu shekaru da suka wuce a garin da kuke can wani garin in an ce sharhu masailil jahiliya ko a ce masailil jahiliya littafin ma wani bai san shi ba yanzu fa shekaru biyar da suka yanzu fa mun san shi eh da farko sunan ma sai ka tuna yanzu ko mafarki kai ka farka daga bacci kawai ka ji sharhu masailil jahiliya yau asabar da safe oh, eh Allah ya saka yanzu aka ce sharhu sunna da ce wannan kalmar fa me ake nufi da ita ce a littafi ne ba eh? shi ba to an yi lokacin da matashi dan shekara 20 bai san riyadus na ba dan shekara 20 me aka yi ba malamai ne sun ɓoɓɓoye, sun ɓoɓɓoye. amma littattafan da ake na waƙe-waƙe wanda su da su suke so su mamaye nan ɗin da so suke kafin yanzu a ce an manta da wa'annan nan. riyadu salihi na su bulughul maram da sauransu umdatul ahkam dinnan da so ake a ce kafin wasu shekaru ya tsumbata sai dai irin wa'annan su diwanin bege diwanin waye ne zube-zuben waye yanzu ana nan su din ana mantawa da su duk matashin kwarai yanzu wani ma bai san shi ba ma amma a dafa duk inda kai shi kake ji a ranka a wane ya samu yaro ashe za mu sha diwa ne hmm. Eh? Hmm. kwana ana yi menene manufa so ake a ne sunna da ba za ta bunnu ba a yi a wa abun gindi a daure a daure kawai ka ga ya sai wargaji to yanzu wasu kalmomin da da ake iya faɗi yanzu tsoron faɗin su ma ake don in ya fito yana faɗi taron da aka yi ma haka wani yana wani yana ka yau kam shehu ba abun nashi anya shehu bai sha wani abu ba kuwa ya sha ba ya sha eh ya sha ta ƙarya da da duk abun da ya faɗi sai a ce eh. manya eh ya ga dama ya ce kun gana dade ban fito ba ko? Eh. Allah ina madina ne. Eh? Eh? A zuciya? <laughs> A to. To Allah ya tsawa. Na'am? Wa yakfuruna sai ga sunan kuma suna kafurcewa bima wara mine bima wara aku da duk wani abun da ya zo koma bayansa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo bai saba musu ba bai saba wa littattafan nan ba bai saba wa annabawan nan ba amma su da suke cewa sun yi imani da su wa ya suna kafurcewa bima wara ahum ko da abin da yake koma bayan shi wannan littafi din ko shi wannan abun da suke cewa sun yi imani da shi ya'ani gairahu ake nufi da wara'ahu din mimma unzila ala isa wa muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudu kenan su ba ruwansu da linjilar ma ba ruwansu kuma da alkur'ani ba ruwansu da annabi isa ba su yarda da muhammad ba sallallahu alaihi wasallam don daga baya ne suka dawo da suka ga kai abun fa ba zai kai mu ba wannan mu ɗin yanzu mu haɗa kai amma da sun ce ba mai shiga aljanna sai yahudu eh. nasara suka ce ƙarya kuke sai nasara Eh, su sun ce laisatin nasarai ala shay'i nasara suka ce sam laisatil yahudu ala shay'i me yahudu kuma yahudu ba kawan komi bane ba abunda za su tsina na a lahira sai bala'i za a sa su kawai ɗan wuta ne ba dai aljanna ba suka ce ƙarya kuke yi a lahira sai dai ku shiga wuta amma ba aljanna ba to da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam al'amarinsa yana ta tafiya suka ce kun ga faɗan nan da muke tsakaninmu ya kamata mu aje shi fa mu haɗa kai yanzu mu yi faɗa da muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to lan kulal aljannata illa man kana hudan aw nasara eh yanzu inda muka je wa'azi mu ce ba mai shiga aljanna sai wanda yake ba yahude ko nasara to haka da wa'annan ku suke wannan ba ga maciji tsakaninsu da kafin sunna ta leko kasan nan shehu usmanu hodiyo ya zo ya tarar da ai malamai ba wai shi ya kawo musulunci ba ko kai zamanin shehu usmanu da ya zo nan ba musulmai ya tarar da su amma akan bidiyoyi saboda abin da ake yi a lokacin dole ka in kana addini sai in kana rike da wani shehi shi ya sa ma ya ga to wane ne zai yi riko da shi fiye da kowanne mai ɗan dama-dama yake gara Abdulkadiri. Shekwa Abdulkadiri malami ne na suna, sai dai abubuwa da yawa wanda ake danganta shi da su wanda ba haka yake ba. To sai ya ce to bari shi ya yi amfani da ƙadiriya domin ya kira mutane cikin hikima. Shehu Usman ibn Fodiyo ya bar duniya baya rike da kowace dariƙa sai dariƙatu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Zaka tarar a tarihi da farko zaka tarda an ce yayi kadiriya. Domin shine shehin da yafi sauki sauki. To amma kafin ya bar duniya da ya kafa daula ba a aiki da kowace kuma dariƙa. Sai dai sunna an gane wannan wataƙila wani zai zo ma ganda. ai shi ma dan kadiriya ne ko shi ma ai yayi dariqa eh to ai duk wani malami na sunna da farko idan yazo zai tashi da irin wa'annan abubuwa amma in yayi karatu ya gane gaskiya fa sai ya watsar to kuma sai a ce ana kiran shi da wancan abun da da ya gani ya watsar eh shehu usman ibn fodiyo suka hada kai daga baya kuma suka ce to wannan fa mu yage shi in ba haka ba zai tarwatsa mana al'amari dan abun da muke samu ma za mu rasa fada tsakanin mu batun wani munkiri ne bata taso ba sai suka hadu za su yage shehu usmanu a lokacin ma suka ƙara karfafa shi to amma bayan da ya abu ya lalace kiraye sanyi suka dawo suka sake farfadowa har yanzu suka koma suna faɗa da juna wannan ya ce wannan munkiri wannan ya ce wannan ja'iri wannan ya ce wannan kaza in ma ka zo za ka shiga ɗariƙar sai an gargaɗe ka to banda kai wa waɗansu shehunan da ba na ɗariƙar ka ziyara ba fa hmm. yauwa bari mu gaya ma in ba naka ba ne, in ba a ɗari kakka yake ba ba ruwanka da shi, kar a samu kaje ka ya a gaban shi ka kai ziyara, haramun ne. To daga baya yanzu da wane, da wane, da wane, da wane duka in za a yi biki sai a haɗu, yanzu mu da muke son waliyai, Allah ya taimake mu don shi kowane waliyi cikin waliyan nan, duk waliyai ne na Allah, duk wanda ƙabi Allah ƙabi. yanzu da sunna ta matse su ta matse su suka ce ai duka ɗaya ne lan ya dakula aljannata illa man kana hudan aw nasara eh? suka ce duk mutumin da kuka je yana ce muku sunna sunna wallahi da kaso shigara gara arne mai motar gunki ya fi maka don arne yana son mu ba arnen da yake tashi yana wa'azi yana zagin mu yana zagin waliyanmu don haka gara mu so shi shi arnen da mu so wannan ko ba taɓa yi ba an taɓa yi ba, a rediyo ake faɗa har yanzu yana nan to bi sabilillah yanzu wannan aqida ce mai kyau Arne? Arne har ne ba wanda ko sunan ma ba daɗi to yanzu wannan haɗin kankana kana zamani da gaske ne ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zato kake sun haɗa kai wallahi ba gaske bane ba gaske bane in aka koma gefe shi a daban duk da dai za a yi koromiya a yi rawar tare in aka gama rawa aka koma in aka zo ana magana to yanzu gashi mun je cikayya to wannan wannan ya fahimci gaskiya ne rabu da su da Allah dai ba ana haduwa kawai a dandali ba ko shi ma wannan idan aka zai ce ah, to wannan munkiri kuma kana magana munkiri wannan ai ka rabu da shi daga filin taro kawai wa yakfuruna bima wara'ahu ay ghayrahu mimma unzila ala Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-haqq wanda kuma gaskiya ce tsantsa musaddikan lima ma'ahum yana gaskata abin da ke tare da su fallazi ja'a bihi Isa wa Muhammad abinda annabi Isa da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka zo da shi Shi ne gaskiya huwa muwafiqun lima jaa bihi al-anbiya ko bima jaa bihi anbiya an aw anbiya'ukum domin yayi muwafaqa da abinda annabawan nasu suka zo da shi min al na gaskiya to me yasa kuma ba za su yadda da shi ba wa mubayyinun lima adkhaluhu amma Qur'ani da ya zo yana bayyana abin da duk suka shigar fi kitabihim minat tahrifi wat takdhibi wat tadlili hadha min nahiyatin wannan kenan ta wannan bangaren da Qur'ani ya zo duk shirmen da Yahudu suka kawo suka cusa a littafinsu a littafin da aka saukar musu sai ƙur'ani ya bankaɗo abu kamar yadda linjila da ta zo haka ta yi ta tattona musu asiri ta ba su da wani ba ta tona ba da Alƙur'ani ya zo ya bankaɗo abun ya ɗago bakin buhun daga ƙasa ya zazzage a fili kowa ya gani to haka yanzu aka yinka yi wa addininmu at-tahrif wa takzib wa tablil duk ba abin da ba a yi ba an karkatar da wasu ayoyin wajen fassara an karkatar da hadisai wajen fassara wa kai waɗansu ma an ƙaryata su wa tadlili an babbatar da mutane daga kan tauhidi an babbatar da su daga kan sunna haza min nahiyatin wannan ta wannan gefen kenan wannan nahiyatu saniya amma ta ɗaya nahiyar ta biyu annahum ghayru sadiqina fi fi hadhihi al sai qur'ani ya tabbatar mana cewa ƙarya suke yi ba masu gaskiya bane a cikin wannan maganar tasu ghayru sadiqina ba masu faɗin gaskiya ba ne fi hazihil maƙala a cikin wannan maganar tasu, cewa sun yi imanin nan ƙarya ne. Bi dalili irtika bihim hazihil jara'im, saboda hawa da suka yi suka zauna daram akan wannan ɓarnace-ɓarnace na karkatar da ayoyi, na ainihin danne haƙƙin sunnar manzon Allah. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma me ɓoɓɓoye waɗansu ma'anoni na alƙur'ani. Al-Mazkura wanda aka ambata mana fi ƙaunihi ta'ala raddan alaihim a cikin wannan aya da Allah maɗaukakin sarki yake magana don ya yi raddi a kansu. Ƙul ka ce da su, in dai har ku masu imani ne da attaura, to fali mataɓatulu na an biya Allah, don me kuke kashe annabawan Allah. In dai ba ƙarya ba ka ce, kai masoyin annabi ne, sallallahu Alaihi wasallam mutum ya zo zai raya sunna ka ce a kashe shi? Eh? ya zo yana kira da littafin Allah yana kira da hadisan manzon Allah ka ce ku kashe shi wannan gaskiya ce kuwa kana son ka kashe malaman sunna sannan ka ce wai kai masoyin mai sunnan ne to me yasa za ku ce kuna son attaura kun yi imani da ita attaura ce ta ce ku kashe annabawa ku yahudu falima tabatuluna anbiya allahi min qablu ai kafin yanzu da annabawa nawa kuka kashe in kuntum mu'minina in dai har ku masu imani ne da ba za ku yi wannan aikin ba laqad ja'akum Musa bil bayyinati haka ne kuwa annabi Musa ya zo muku da hujjoji summa taqattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun bayan ya tafi munaja ce me kuka yi gunki kuka yi kuka rike kuka rinka bautawa ɗan maraƙi na gunki, kuka zama azzalimai mushrikai kafin ya dawo, duk daga annabin Allah Haruna alaihi salatu wassalam, yana gargada ku kuka nemi kashe shi shi ma. Ba a ba, suka yi tsurusu. Wannan raddi ne daga Allah. ba su isa su ce a'a ba, don Allah ne ya san jiya ya san yau ko, Eh, ya san gobe amma ba kai ba mu muka san jiya muka san yau kuma mu ne muka san muke hangen abin da zai zo gobe ƙarya take Allah saka dade wallahi sai Allah sai dai Allah Allah shi ya san jiya ya san yau ya san me za a yi gobe sai Allah a yau kam ya sani asabar ce yi ya san asabar ce amma gobe ba barzaku bai sani ba ko barzaku ce gobe wajen ci ba yi mamma ba wajen ka ba ko Don bai isa ba har yanzu Malam Musa duk da kulkura? Allah ya ba ta To wannan kaga akwai ƙarya a ciki Allah ya ce ƙarya kuke ga kunan mushrikai azzalimai har gunki kuka yi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam Musa alaihi salatu wassalam ya je jati kafin ya dawo kuka kafurce kuka rika bautar gunki kuka zamanto zalumai mushrikai hadha raddan alaihim wannan faraddi aka yi wa yahudu ko fallahu radda alaihim bine biraddaini ya ba su raddi kala biyu An arraddul awwal raddi na farko anna ma a bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma ja a bihi musa alaihi salatu wassalam min tauhidillahi wa ifradihi bil ibadati abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai saba wa abinda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi ba na tauhidi kaɗaita Allah wajen ibada. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran ku ku zo a kaɗaita Allah, a bauta wa Allah shi kaɗai, to haka nan shi ma wancan annabin. Annabi Musa alaihi salatu wassalam haka yake kira, a zo a kaɗaita Allah. a bauta masa shi kadai kar a haɗa shi da kowa wajen ibada to kuma menene kuma yasa kuke gujewa wannan kira da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake muku gashi kuma ya dace da wanda annabin da kuke cewa naku ne yake yi wannan ma wani raddi ne ah. na'am wa tarki ibadati ma siwahu da kuma barin bautawa duk wani abin da ba Allah ba bal huwa musaddiqun lidhalika sam ba wai maganar karyata ba gaskata hakan ma qur'ani yayi gaskata hakan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da yazo ya tabbatar da eh lalle abinda at-taura take kira a bautawa Allah shi kadai kada ai shirka haka yake kiran da annabi Musa yake yi a kan tauhidi haka yake wal'amru sani al'amari na biyu wanda shi ma raddi ne ga yahudu Annahun gairu sadiƙina. aka ce ƙarya suke ba masu gaskiya ba ne su hatta fi ma idda'awa annahum na biki. hatta abinda suka yi iddi'a'in cewa su sun yi imani da shi ɗin ma ƙariya suke yi ba su yi imani da shi ba. su abadul ijila tun da gashi sun bauta wa gunki, sun yi ɗan maraƙi na gunki. Wannan ya nuna maka ko yanzu ka ga mutum da gunki sai ka ce ƙariya kake yi kai ba ka yi imani da annabi Muhammadu ba, sallallahu Alaihi wasallam, ba ka yi imani da Alƙur'ani ba. Wanda ya yi imani da Alƙur'ani ba zai yi gunki ba. Hmm. gunki ba eh malam ai ba su sassa kai gunki eh. <laughs> to Allah ya sa ni kai sa aka rokar lawo gunki yanzu ai ya fi na da yawa ai yanzu wani za ka je in ka je za ka tarda shi da takara izu talatin a hannu ko ishirin ko goma eh. in ka je ka koka mar sai ya aje ƙura'anin sai ya ɗauko gunkin ya baka. ba eh, bala? Eh. Ba zan karɓa ba. Ai da ba za ka je ba. To. Da ba za ka je gun shi ba, ai ka san shi shi ya sa ka je. Ake wannan, wannan da ka gani in dai kana tare da ita, in wutar duniyan nan za a harbo ba za ta taɓa ka ba. To. Eh. kuma tun rintsi za ka fita. Kar ka yadda ba ka riƙa tafiya ba da shi ba, kamar yadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ita Ittaƙillaha haisu makunta, kar ka yadda ka rabu da Allah duk inda kake, to shi kuma sai ce, Mm ga wannan ne. Ka yadda ka rabu da wannan a duk inda kake. Kuma ka ba su da wuya ke. Sai ka riƙe shi. Kana zuwa tsautsayi ya faru. ka tashi kawai aka zo kame aka dura ku a rokar ɗan sanda daga kai haka kace haba ni ashe wallahi ka gani don ban zo da kaza ɗina ba ne kaga ashe shi ya sa na shiga matsala idan da da wannan ba zan shiga wannan matsalar ba kuma za a ce in ka kuskura kuma ga dokoki kamar yadda Allah yake da doka bai so a saba masa to haka kuma wannan gunkin yana da doka karkace kaza fa karkace kaza karka tsallaka kaza karka sunkuya in zaka shiga wuri kaza karka yi kaza karka yi kaza dokoki ne ni kan ambaci ko ina ba yawwa in kuma ka san abubuwan dama to ba san <laughs> kaga wayannan dokoki ne kamar yadda Allah yake da dokoki su ma in za su baka gunkin sai su kafa ma dokokinsa ashe gunki yana nan to yahudu ƙarya suke yi da suka ce sun yarda da attaura tunda sun yi gunki wai haza ilahukum wa ilahu musa fanasi ko ce ga abin bautar ku shi ma musan shi ya je nema ya manta shi a nan ya tafi yawo ga abin da ya kamata mutane su yi sun tsaya eh wai ba tsaro ba asirai ba tambaya ka zauna haka kawai gabas kamar kabewa eh, hmm, hmm. haka ba ake yi wa mutane tarbiya wai karka yadda ka tsaya haka nan to irin waɗannan abubuwa duk suna nuna ƙaryata alkur'ani ne ƙaryata annabci manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allaka shay'an wukila ilayhi a ma'anar wani hadisi duk mutumin da ya ya wani abu sai a sa masa tawakkali da abun sai a cire mar tawakkali da Allah sai koma ya dogara da wannan abun madadin ya dogara da Allah sai ya dawo yana dogaro da wannan abun kamar yadda 'yan jahiliya suke dogaro da gunkinsu maimakon dogaro da me da Allah to wannan alamomi ne da suke nuna ƙaryar 'yan jahiliya da suke casu sun yarda da littafin Allah sun yarda da annabawan Allah sannan kuma ga su da gunki na'am wa qatalu al kuma ga su suna kashe annabawa ko yanzu in ka matsa tauhidi shirka ne kafurci ne bid'a ce sai sunna in kai wasa za a kashe ka wallahi sai a kashe ga malamai nawa muka sani wa inda aka kashe akan sunna eh a duniyar fa in kana dubawa za a ga shekwa ne wanda aka kashe haka kawai yana tafiya za a tare motarsa harbe shi ko a ƙetare gidan shi harbe shi don me to aka kashe shi ba a kashe wancan mai tsafin ba saboda mai tsafi shi ba komi shi ba abunda za ka yi ya ma faɗa duk abunda ka yi kawai shi shi daidai ne kai dai ka ɗan samo ka kawo mishi ya maka kaza ya maka kaza shi kuma malamin suna ba shi ne damuwarsa ba in ya bude hadisai ka zo ka shaurare shi ka ji abin da annabin da aka aiko ma ya ce in ya bude ayoyin ƙur'ani ka shaurara ka ji mai Allahnka ya ce shi ne manufar malamin sunna ba wai ka kawo mar ba ko ka bashi ko kuma ka maida shi shine Allahn garinku a malamin sunna baya kira akan ka maida shi tamkar Allah eh yanzu malami na bidiya wanda yake shirka a wani ƙauyen yadda ake tsoronsa ba a tsoron Allah haka. Ah, ba a tsoron Allah haka. Wani da ya hango wani garin cire silifa ɗinsa sai da ya tsinka shi. Firgita ya ruɗe, ya rugo ta gudu yana faɗuwa, ya iso shi da rarrafe. Eh? shi kuma sai tuɗe masa hula ya shafa kansa ya ce kaje kawai an gama an gama ya eh wai an albarkace ka shi ba bai da ita aƙida wai an albarkace shi to irin wayannan abubuwa duka fa da an yi irin su fa da malam yanzu abubuwan sun yi sauki wallahi sun yi sauki a wani wuri ba akwai sauki wallahi kana wani sauki hmm? wa qaulihim sami'na wa asaina ko ba ku ka fadi ba su yahudu din ba su ne suka ce sami'na wa asaina ba suka ce sun ji amma ba za su bi ba hayya ba sai su yi ta fadi ba ji ne ya zama dole amma dole ne mu bi yanzu ba a fadi ana nan yi ne ya zama dole amma ba dole ne mu yadda ba <laughs> wai unguwanmu suka je suka yi ta surutansu yau dole ne mu ba ji ba ne kawai dole ne mu bi su ai ba dole ba ne mu bi su kaji wai an je an karanta ƙorani wai surutai aka yi hadisan da ake ja surutai aka yi masu surutun kuma sun sun je su ne wai masu wa'azi eh a yi ta surutai wai har da san kira na annabi Muhammadu. San kira. Kai ka dai gayya, kai dai kaza ka. Yadda ka ji maroki yana yi haka ake wasa annabi Muhammadu ce, Har sai ɗin ake yi. Yana kirarawa, yana kirarawa, yana kirarawa. Ga wani nabi kuma ya yi. Carbi ka togo. Mahaukaci ne. na gani ni kam yana kai ana ta mamaki ga Allah ya bashi Allah ya bashi wai wannan mummunan basirar da ya bata wai ita ce Allah ya bashi yanzu idan da hadisan manzon Allah yake karantawa yana kiran mutane yadda Allah ya bashi wannan basirar da bai ci nasara ba kuma da yawo yake kawai farautarsa yake fa farauta yake shi dai kawai ya ɗan samo ba wai wani abu ba ne. yana yi ne don ya ɗan samu abun kalaci kawai don gobe ma haka yake Allah ya sauƙaƙe Samina suka ce mun ji wa asaina amma ba za mu bi ba mun saba to wannan ɗabi'a ce ta yahudu kar ka zamanto kullum za ka je a karantar da kai hadisi a karantar da kai sunna gobe kuma a ganka a bidiya sai ka zama ɗan samina wa asaina <laughs> wallahi in ana karatu tare da halin sunnati wal jama'a in ka koma kasuwa kuma tare da yan bidiya wannan mai bambanci da samina wa asaina in ana makaranta ahli sunnati wal jama'a in an je ana tadi cikin yan bidiya kuma tadin ku iri ɗaya da su wannan ba samina wa asaina bane ba ka so ma a fahince ka ba ka so a gane kama wai kai kana ra'ayin sunna eh ai ya kamata tun da har shi bai ji tsoron ya bayyana bid'a ba kai kuma me zai kai ka tsoron bayyana sunna tun da bai ji tsoron raya shirka ba me yasa kai ba za ka raya tauhidi ba bai ji tsoron ya yada bid'a ba kai kuma ba za ka yada sunna ba to ai unguwar mu ne kadai ne in na fito fili to shi annabi Muhammad din da kake cewa kana son shi shi da waye zo Shi Da farko? Shi To bai samu ba? Ya samu. Dufailu da ya zo ya yi imani da manzon Allah ya koma garinsu da shi da wasu ka koma. Amma me ya faru a ƙarshe? Tawaga ya zo da ita Madina duk sun yi imani dalilinsa. Don da ya je babansa ma da ya rugo ɗana ya dawo da yake mutumin kirki ne tun a jahiliya din yana kyautatawa iyayensa sai ya ce wa baban dakata. dan yanzu kai mushiriki ne baba kai hakuri. ni yanzu musulmi ne kai kuma mushiriki ne don haka kar mu haɗa jiki da Allah da zai rungume shi ya a a'a kai haƙuri idan eh, ni yanzu na musulunta na shiga addini da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya haba yaro na ai yanda Allah ya zuba maka basiran nan ba za ka ɗebo shirme ba duk abun da ka zo da shi muna tare to wace rayuwa zan yi in ba da kai ba duk abun da ka rike shi zan yi da lokacin da kake karami ai duk abun da nake shi kai to yanzu kuma ni ne yaron kai ne babba don abu haka duk abun da kake shi za mu yi shi ne ya musulunta ya rungume kayan shi matar ta rugo eh, eh ya ce ke tsaya ke mushirika a ce yanzu Yauwa, Allah ya raba tsakaninmu da ke, ya haka kuma to ni musulmi ne ke kuma kafira. Ya ce, a, ya akwai abin da za zama ni ban zama shi ba? Ta wata musulunta, gidansa tukunna dai kafin a zauna a gaisa sai da suka musulunta ko. Sannan aka shiga duk wani abokinsa in ya taso ya ce, a wane yanzu ba mu sun bambanta. don mu abinda Allah ya karantar da mu muke yi ko kuma abinda al'ada ku ta karantar da ku shi kuke yi da haka abokanansa duk su ma suka gane suka yi imani to abubakar siddiq su usman ibn affan su abdurrahman ibn auf duk ba abokan kasuwancin sa bane a hannunsa suka musulunta yi shi kam dama daga zuwa yi imani in an tafi fatauci kuma sai wa'azi shi bai koyi shi da haka kuma abokansa duk suka musulunta to kai kuma boyewa kake yi kana kusa da samina wa asaina wallahi kaji amma ka saba to ai in kaji to kai tabi duk inda kake kuma ka zama shi din ne kai kar ka boye kanka inda bai kamata a boye ba akwai inda ya kamata kai shiru amma ba ko ina ba gurin da bai kai a ji tsoronsa ba ma wai mu tsoro muke ci ko to ba haka rayuwa take ba da yawa mutane suke bin yahudawa ba su gane ba sami ina ko asaina sun ce sun ji amma kuma ba za su yi ba eh to wai wai kawai ka je ka yi karatun ka shaurara ka ji ka dawo ba za ka ɗabbaƙa ba shi ne ba shi ba ne wallahi wa adam wa fa'ihim bil mithaqi gare cika alƙawari farko dai imani da annabi Isa da suka ce sun yi ba su cika ba don annabi Isa ya ce duk wanda ya zo bayansa su yi imani da shi cikin annabawa imanin da suka ce sun yi da annabi Isa sun yi ƙarya don sun ba su cika shi ba don littafin linjila ya ce ya ati min ba'di ismuhu ahmad ku yi imani da annabin da zai zo a ƙarshe mai suna ahmad amma da ya zo suka karyata shi suka saba masa kaga yahudu akwai saba alkawari yahudu akwai karya alkawari to kada ka zama mai saba alkawari kai ma ka ce la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba ka da wani Allah wanda za ka dogara da shi ka kira shi ka roƙe shi ka yi yanka don shi ka yi kaza ka yi kaza sai aka dawo kuma aka same ka mushiriki baka karya alƙawarin la'ilaha illallahu ba ka ce muhammadun rasulullah wai ka ɗau alƙawari fa ba ka da jagora ba ka da wanda za ka bi sai annabi muhammadu don shi ne rasulullah manzon Allah da Allah ya aiko ya ce abi ka ce ka yarda shi za ka bi sai kuma ka dawo ka kauce masa ka bi wani yanzu ka cika wannan alƙawarin kai La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah babban alkawali ne, na bin Allah da tauhidi na bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabin sunnarsa to sai ka zo ka saba me bambancin mu da yahudu inda dai haka zamu yi su ma yahudu ai suna faɗa da baki amma ba ba imani a zuci ba aiki a aikace shi yasa suka zama yahudu to ma kawai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kawai amma ba a son abi annabi Muhammad Muhammadur Rasulullah ka ce fa shine manzon Allah to bi shi mana ka ce ni ɗariƙa ta ɗariƙar annabi Muhammadu nake ka ce a'a ni ɗariƙar shehuwa ne nake yi. To ina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eh? Ina take? Raba take ma. Ga kadan kulumbotai kala-kala wani sai ka yi tsammanin ya kamata fa a duba manin nan cikinsa ya kumbura ba ciki ba ne rataye-rataye ne kawai eh? ratai-ratai ne kawai zalla to ina la ilaha illallah eh? Duka duka nan abubuwa da kuke ganin su su ne fa tauhidin watsar da su al'amurra irin na jahiliya a watsar a koma a rungumi Allah shi ne fa, kana taɓa su ce, su ma gariya suke yi, a kemis muka haɗu ran nan. Mm, eh. A kemis muka haɗu. Na muka gaisa ya dai malar lafiya ya ce, wallahi ciwon kai mura, to ba zai dogara da Allah ba. Shubuha ce da haka suke kaucewa. da haka suke kaucewa ai fanadol din sunan kafiri ne kuma suna shan kafiri sun ki su sha sunan Allah ah, eh. haka suke cewa to yanzu wannan don Allah hujja ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai hana magunguna ba wanda ba su shafi abin da ya shafi irin wannan ba a zamaninsa an jika magani an sha ko an yi addu'a an yi tofi an dafa wuri an karanta duka wannan shari'a ta yadda amma bai taba ganin rata ya bari ba illa udiat in ya tura sahabi ma zai ce ko a raƙumin wani kaga an rataye wani abu tsinkashi kashi. amma dabbar ka zaka iya tura mata magani domin shi magani wani sinadari ne mai kashe ƙwayoyin cuta wannan kuma rataya shi ɗin wai yake yin kariya ko magani da za ka liƙa kan gurji yana tare da sinadaran da za su kashe ƙwayoyin cutar da suka addabi kurjin ko kuma yana tare da sinadarin ruwan da yake rayar da nama sai tofu akwai irin wa'annan fododi da yawa wanda in ka barbada zai tofar da nama ya kamar taki akwai wanda in ka sha ƙwayoyin cuta da suke cikin ka sai su mutu amma wannan da karata ya fa ina ya je eh shi yana nan a gunki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magani ya ce ai magani yayi addu'a ya ce ai addu'a ko kuma yayi wa wasu duka wannan ba malamin sunna na duniya da zai ce maka haramun ne don duk abu komi yanda yake in Allah ne yace ayi shi ko manzon Allah ne yace to karkace don me ake kaza domin an yi wa mutum sujuda a lokacin da Allah ya yi umarni kai yanzu za ka ce a yi wa wani sujuda ne don Allah bai ce ba nan yanzu amma mala'iku aka ce su yi wa annabi adam sujuda iblis da ya ƙi sai ya zama kafi Tumu duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ya yarda a yi shi mun yarda da shi duk abin da ya ce a'a ko ya hana kuma to iya ƙoƙarin ka kai ka gani ka bashi an fahimci wannan Abin da ya yi umarni kuma kai ya kokarin ka kaga kayi don yace akwai magunguna duk wani cuta da ka sani babu wata ƙwayar cuta da Allah ya halicce ta bai halicci sinadarin kashe ta ba sai dai in ba ilimin a wajen ku bai bayyana ba a kunku amma akwai sai dai abu biyu cutar tsufa da maganin mutuwa wannan kan babu doktan duniya da ya san shi maganin mutuwa babu maganin kada a tsufa babu wata tsohuwa wai an je an zuke ruwanta na da za a zuke jinin da a sa mata sabbi a famfa fatar ta ɗanyi milmil he ta mutu a wata ƙasa aka yi fa Tuwai najeriya ba a maganin tsufa ba a kuma maganin mutuwa an gane ko don haka Allah yana aje wasu don wasu wa'yansu sai Allah ya zuba musu ilhamar kirkire-kirkire sai su rinka gano su rika aune-aune magani kaza abu kaza in an hada shi yana kashe ƙwayar cuta iri kaza yana kashe kwaye cuta iri kaza to wannan ya halatta a sha domin a kashe wannan ƙwayar cutan da take cutar da mutum a ciki ko a cikin jini ko a ruwan jikinka ko take nakasa gaɓoɓinka wannan duka za ka sha annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba amma ya hana rataye rataye ba sahabin da ya zo yana rataye da wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari bai tsinka ba an gane wannan to suna daga cikin shubuhohin su masu son ayi shirka ko bid'a suke yi suke suke cewa ya zauna mana da shi ne kar ya sha eh? ina muke hmm? wa adami wafa'ihim ga rashin cika wasu ga alkawari ba sa cika alkawari shine ma'ana Adamu wafa'i hmm, adami wafa'ihimul misaq rashin cika alkawari allazi allazi akaza alaihim wanda Allah ya rika a kansu ukhiza alaihim wanda aka rika a kansu wa hadha yatanawalu kullu ta'sibin madhmumin to kar ka tsammanin abin ya tsaya a yahudu ko nasara kawai ba wannan yana iya ɗaukar duk wani ta'assubanci wanda shari'a take zarginsa kar ka tsaya a kai yahudu da suka tsaya suka ce su sai littafinsu kawai sai annabinsu kuma ƙarya suke yi ba su yadda da allah ba ba su yadda da littafin ba ba su yadda da annabin ba to haka kai ma kar ka tsaya ka ce sai sai naku sai mu abun da aka faɗi a ƙungiyarmu sai abun da aka faɗi a ɗariƙanmu sai abun da aka faɗi a mazhabarmu in aka kawo wata ƙa'ida ga hadisi ya ce a ah, mu ai a mazhabanmu ba haka ba ne don haka mu a nan magarib mu malikiya muke yi hmm. to shi imamu mali ya ce duk inda aka samu hadisi ingantacce mazhabarsa ce inda har imamu malik ɗin kake bi ai duk hadisin manzon Allah ya yarda da shi kuma watakila wannan hadisin da ka kima akwai shi a muwaɗa malik Eh, wani ne wai shi kuma ba abin da yake so ya bata sai wadul yumna ala yusra ko eh. qabdu eh. yace mu malikiya me ya kai mu ga magale hannu to hmm? ai an ce ba a so a ya mazhabobi in shafi'iya shafi'iya in malikiya malikiya in hannafiya hannafiya in to naji su shafi'iya kam a ina suka samu nasu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ka ce mana annabin kake bi kawai duk inda ka tarda hadisin sa sai ka rike yanzu imamu malik in ya zo da mas'ala ga hadisin ta sai ka ce ƙarya ne kai ba dan malikiya bane in shafi'i ya kawo mas'ala ga hadisi zaka cewa mu ba shafi'iya muke yi ba eh? kuma an hana cuɗanya mazhabobi a ina ina aya ina hadisi eh? ina ayar da ta ce ba a cuɗanyawa to kai ba kai ba abun nan ba kai da kake malikiya me kai ka makale hannu me kai ka makale hannu son annabi eh me kai ka haka zaka ji ana fada to ba irin sallar da manzon Allah yayi kenan ba haka manzon Allah yayi sallah in ka karanta sifar sallah, sa haka yayi to kai me yasa ba za ka yi irin yanda manzon Allah yayi ba kuma imamu malik ma a muwaɗarsa ya kawo hadisi kuma ka ce malikiya kake bi to imamu malik dai ya kawo magana to ban sani ba to tun da baka karanta ba kenan da jahilci kake addini in dai da jahilci mutum yake addini kuma yana aikin banza to duk abun aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi karka yadda ka kushe shi kar ka yadda ka kushe shi don yau in aka tsare mutum aka ce ya kawo hadisai waɗanda suka kawo maganar sadalu kai kuma ka kawo hadisai waɗanda suka kawo maganar kabdu ko wadu ulyum na alal yusra wallahi kafin ya kawo ife ɗaya ya yi gumi bai ma san ina zai nemo shi ba kai ka kawo mar gasu zube ba za ka sha wahala ba shi kuma ba zai kano ba kuma idan aka ce to naji a ahalari kawo mana babu shi ba tunda malikiya kake a iziya ka kawo a risala ka kawo ka kawo a askari ka kawo a muktasar gashi inda aka ce sai in an a saki hannu kafin nan sallah ta karbu kaga su wayannan suna karantarwa ne kawai ga ka'idar farilla ga ka'idar sunna in ka zo kafin ka sunku ya kai karatun fatiha kai kaza kai kaza kai kaza ba wai suna kawowa abun da a dalilai bane to amma idan ka waiwaya ka koma daga inda suka cicciro din don ba duka suka kawo bai ko yanzu idan ka zo za ka yi bayani a sharhu masalil jahiliya na awa daya za ka yi wa mutane jawabi duk za ka iya kawowa don a iziya sai ka kawo duk abin da ya shafi sallah zai yiwu a muktasar sai ka ce duk abin da ya shafi sallah ka gama kawo shi to fa shine fa abun fa kuma mu littattafan da muke karantawa din bai wuce daga qawaidi zuwa mudawwana ba yanzu duk sun gama kawo komi eh ba su gama kawo komi ba to an kawo maka abin da littattafan ba su kawo ba sai ka ce a'a mu malikiya ne to malikiyar kanta a yi a ta ga abin da ta ce don in ka samu abin nan muwaɗa malik akwai hadisin wa ba'ul na ala yusuf na kabdu amma ga wannan saboda makalkalewa abu ɗaya ka ce mu kawai haka muke a garinmu ba ma wannan akwai mutumin da ya je wani ƙauye da ya ɗauki hannunsa ɗaya kwantar a girji ya ɗauko ɗaya ya ɗora suka fiske suka ce kai waje ba za ka kawo mana wannan shaidancin a nan ba yawa mu ba mu ba wani shaidani da zai kawo mana wani abu sabo ana ka fita waje dawa ba ko laje eh aka fudda shi waje ka zama nan masallacin akwai ilimi ka san akwai ilimi ana ko wai yayi waje ba zai kawo ma mutane shaidanci anan ba Allah ya sauke To irin na abubuwa su ne suke damun mutane, a nan shi ne malam ya ce, A Na'am? Yauwa ana la'a amalu, mutum ya ce, Ni ba zan yi aiki ba, illa ma huwa fi mazhabi. ko hmm. sai abin da yake a mazhabata an ya kulan insanu mutum zaka ce yana cewa ana la a amalu illa bima huwa fi mazhabi ni ba zan yi aiki da komi ba sai abin da yake a mazhabata kawai au mazhabu imami ko mazhabar shugabana li'annahu yajibu alal muslimi an yattabi al haqqa fi mazhabihi aw fi ghairi mazhabihi Mana ya ce, To, amma ai ba haka ba ne, wannan aƙidar taka ba mai kyau ba ce. Ya kamata mutum ya bi gaskiya ko a mazhabar ka ta fito, ko a mazhabar wani ta fito, inda ka tabbatar da gaskiya ce ga sahihin hadisi, ga aya ƙarara, to ka bi kawai. Kana da wata mazhaba ne in ba ta annabi Muhammad ba sallallahu Alaihi wasallam shi kansa wanda kake ta mazhabarsa ɗin. ai an danganta masa ne ba wai shine ce ga mazhaba ta sabuwa na zo da ita ba ko kuna zamani imamu malik shi ya raɗa wa abun suna shafi shi ya raɗa? ba wanda ya kai sa tawazuyi an raɗa musu ne kuma ba su taɓa ce maka su ne kawai suke kan gaskiya ba su ma sun zo ne mabiya su ma bi suke yi ba annabawa ba ne. an gane wannan to don haka abin da ya kamaci mutum an yattabi al-haqqa ya bi gaskiya fi mazhabihi aw fi ghairi mazhabihi ko a mazhabar ka gaskiyar tazo ko a mazhabar wani gaskiyar tazo kabita ma imamihi aw ma ghairihi imam ɗinka ne ya kawo wannan a mazhabarsa ko a imamin wani ne inda kawai ingantaccen hadisi yake a nan kake ya ƙabalul haƙƙa mutum ya zama mai karɓar gaskiya la ya ta'assabu ta'asi la ya ta'assubal mazmum kar mutum ya zama mai kabilanci kabilanci mummuna ta'assubanci shine kace sai sai garin sai jiharmu, mu sai kasar mu sai malaminmu, sai mazhaban sai kungiyar mu sai dariƙan sai kazan abinda kawai aka ce ka ce sai shi shine annabi Muhammadu sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin qur'ani amma duk saura su ma fafutuka suke yi akwai inda suke kuskure akwai inda suke dacewa inda suka dace ku tafi inda suka kuskure kuma kai musu addu'a alkhairi domin suna iya ka kuma sun fi ka kokarin su kuma sun fi ka kokari don haka kuma kar ka zo ka ce ka kushe su don baka isa ka ce yau za ka zo ka kushe ko ka yi wani aikin da fi na imamu malik ba wane kai ko za ka zo ka ce yau kam ka kafi shafi'i <laughs> ka isa ba a yanzu kam don haka illa iyaka ka yi musu addu'a kuma kafin su bar duniya sun yi wasiya imamu shafi ya ce duk inda kuka kartar da hadisi ingantacce wanda bai isko ni ba ina raye to ku sa mun shi ku ce shi ne hanyata eh ku ce shi nake bi don haka su suna bin sunna ne don haka kai ma ka zama mai bin sunna kar ka zama mai bin wani ka zama mai bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don shi Allah ya ce abi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai Allah kuke so ku bi ni in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne yuhibbukumullahu sai Allah ya so ku amma duk wanda ya bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi wani to fa Allah zai kishi don Allah yana so ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don annabi Muhammad baya karya, bai taba tuna ta ba baya son rai bai taba ayyana shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo da shi gaskiya ce tsantsa Allah ya taimake mu wannan shine karshen wannan mazhaba ta 60 ko da takwas insha Allah sai in Allah ya kai mu rana ita yau sai mu ci gaba daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana bai tambaya ko sai addu'a to sallu ala nabi karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم اهدنا وهدي اولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم يسر لنا في امورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا رزقا كثيرا وفيرا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين انت ثقتنا وانت رجاؤنا وانت ولينا ومولانا تولى امرنا يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد إخواننا بسوء وشر وجعل قيده في نهره واشغله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين They don't